قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون yayin da suka kulle yarjejeniyar su nisantar da shi sai suka ce wa babansu annabi yaqub ya babanmu ina ma da za ka sanya yusuf ya zama amana a hannunmu lalle muna tausaya masa za mu kiyaye shi daga duk abin da zai cuce shi kuma za mu yi masa nasiha ta hanyar ba shi kariya da renu har ya dawo maka lafiya ƙalau, to me zai hana ka ba mu shi mu fita tare.